وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقارب قولي مع الله ما أبتن تركي في ساكة دومه أولا يمشي مثال البركة نال عرباء ومديدي ليلة عشرين قواتا ربيع ثاني شكرا تدلو أياد ومهدو ثلاثين daidai kuma da sha biyar ga watan hudu shekara ta biyu da tara ne na miladiya waɗannan jerin gwanon darussa da ake gabatarwa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na juma'a da ke kwangila nan mina muna nan kan bakanmu a kan aƙida ta ahalus sunna wal jama'a ba ku jar ba ba jar baya hasali ma yau muna da darasi na nauke nan darasi na biyar a cikin wannan littafin mai albarka littafin risala ta ibn abi zaid al karawani wanda muke tattauna abin da ke ciki na muqaddimar littafin a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen gaba ta goma sha sha biyu zai cewar doguwar gaba ce kuma na harisu yau za mu tashi farkon gaba ta goma sha uku malam yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم na daga cikin manufofi ko aƙidar ahalus sunna wal jama'a wadda yake ya zama wajibi kowanne musulmi ya kudirce a zuciyar shi shi Allah ta'ala shine ba'ithur rasul wanda ya aiko da manzanni ya aiko da manzanni ne zuwa ga mutane da aljanu baki daya liqamatul hujjati alaihim domin Allah ta'ala ya tsar da hujja a kansu magana kan cewar Allah ta'ala ya ko manzanni mutane zuwa cikin aljanu zai zo nan gaba kaɗan musamman manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gamamman manzanci ne wanda ya shafi duniyar mutane ya kuma hada da duniyar aljanu Allah ta'ala ya turo da manzanni zuwa ga mutane li iqamatul hujjati alaihim domin Allah ya kewa da mutane hujja na cewar idan ya danke su ba za su ce ya Allah ai baka turo mana da manzanni ba ko ba kake ba sai Allah ta'ala ya turo da manzanni domin su nuna ma mutane abin da yake daidai a fili kuru-kuru Allah ta yana cewa rusulan mubashirin wa munzirin ne, Allah ya kuna lin nasi ala la hujjatan ba'da rusul rusulan ai manzanni ne mubashirin wa munzirin su manzannin aikin su mubashirin suna bushara da gidan rahama wa munziri kuma suna gargadin gidan azaba dole ne wa'azi ya zama yana da kuke guda biyu a targhib wa tarhib dole ya zama da ka tsoratar ka kwadaitar idan kullum wa'azinka da da'awarka ta zama tsoratarwa ce kadai sai mutane su ɗeba tsammani daga rahama Allah idan kuma kullum wa'azinka da da'awarka ta zama kwadaitarwa ce kadai falala ce kadai sai mutane su ga yi aljanna kawai suke jira ka ji kamar suna cewa suna bin Allah ba shi bil kirbajo wa to kullum ake ya zama a tarhib da a tarhib a kwadaitar a tsorata yasa Allah ce rusulan mubashirina wa mundirin Allah ta'ala yake cewa wattaqun nar allati u'izzat lil kafirin wa bashiril allazina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar nabbi ibadi anni ana al ghafur ar-rahim wa anna الرحيم huwa al-azab al-alim kun gani a targhib shine nabi ibadi anni ana al ghafur ar rahim الترهيب وأن عذابي هو العذاب الأليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بقول لا إله إلا الله هناك آيين في الترهيب الترهيب A akwai da tarhisa Allah ta'ala yake cewa aikin manzanni shine rusula mubashirin wa munzirin a duk lokacin da zaka da'awa sai ka kokari da da'awar ta zama akwai kwadaitarwa akwai razanarwa a ciki a ji tsoron Allah a kuma kiyayi azabar Allah da girma da wuka. Allah da yake cewa kam arsala min nabiyyin fil awwalin tintin mun turo manzanni masu tarin yawa a kan farko wa in min ummatin illa khala fiha babu wata al'umma da ta wuce face sai manzanni masu gargadi sun zo sun wuce ta cikin su wani ya nuna cewa Allah ta'ala ya turo da manzanni bayan tafiyar manzanni kuma sai malamai magata annabawa suka dora akan inda manzannin suka dakata kada su kusura su zama mala kada su zama ko a arnan baya an bayyana wannan ko gaza akwai magada annabawa akwai magada arnan baya ko yake cewa menene saboda haka har ma Allah ta'ala ke yake cewa dalilin da yasa isuro da manzanni yake cewa walau anna ahlakanahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى yace walau an na halaka nahu inda a ce mun danke su mun da su bi azabin da wata azaba kafin mu turo musu da annabawa walau an na halaka nahu bi azabin min qabli la da kaji suna cewa rabbana wai a ran kiyama ne za su ce rabbana a duniya sun kasa cewa rabbana haka za su rabbana wallahi ma kunna mushriki Allah ce unzurta fa kadhabu ala anfusihim fa qalu rabbana laula arsalta ilaina rasula suke suna cewa ya Allah ina ma a ce ka turo mana da manzanni fa nattabi ayatika sai mu ga ayoyinka ta sanadiyar turo da manzanni min qabli an najid tun kafin su kaskanta ke ce tun kafin su kaskanta wannan za kuma su tozarta don kana daga cikin Allah ta'ala ya yanke ma kowane dan adam uzuri sako na Allah ta'ala ya iso gare shi ta harshen manzanni da manzanni suka tafi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sabansa sa su kasa a guru ba suka ɗauki wannan da'awa suka shiga lungu-lungu sako-sako a kanta saboda wannan kuma aikin kowa ne isar da sakon Allah ta'ala a hanyar da ta dace wal hadhihi sabili adawu ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين باء تسأبه عند أتي بس sahabbai ba su tsaya sun yada da a wannan ba da tuni kowa yana can yana gadon gidansu ko ba sai ba ka ji wani ba sa cin akuya saboda gadon gidansu akuya suke bautawa wasu ba sa cin tantabara wasu ba sa cin zomo wasu ba sa cin kaza wasu ba sa cin kaza wa qalu hadhi an'amun وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكر اسم الله عليه افتراء Allah ta'ala ya sauke wanda Allah ya turo da manzanni kuma aikin manzanni sun cika aikinsu sannan kuma dole ne ya zama na mutum ya yi imani da manzanni kafin su amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min domin kafirce ma annabi daya daidai ne da kafirce ma dukkanin annabawa ba bambanci a tsakanin su Allah ta'ala ya ce kazzaba nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun Allah ya ce kazzabat qaum nuhin al-mursalin mutanen annabi nuhu sun abin nan sun karyata manzanni itqala a akhuhum nuhun ala tattaqun daidai lokacin da ɗan uwansa annabi nuhu yake da su ala tattaqun ba za ku tsoron Allah ba annabi nuhu aka tura musu eh daya sai Allah yake kazzabat qaumu nuhin al-mursalin duk manzannin sun karyata ruwan sun karyata annabi nuhu alaihi salatu wasalam kazzabat adun al-mursalin kazzabat qaumu adun al-mursalin إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون قالت ألا تكذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تكذبت عاد للمرسلين كذبت قوم لوط قبل أن تكون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون فأقول طيب، نباشي إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كذا ده أنت سنقلت من ذلي ذليلي سنقلت من ذلي الله تعالى يتقون جابا تقوم شهدو ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا له آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه, بإذنه واضطرابا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم ومن جبنا لك تكي أكيدة أهل السنة الله تعالى يكي تشوى ما لن يكي تشوى يوم شهر bayan malam ya yi mana magana akan Allah ta'ala ya turo da manzanni su zama masu yanke ma mutane hanzari sai ce ma khatamar risala sannan sai Allah ta'ala ya cike ya rufe kofar manzanci kaf ya rufe ta ta rufu wannan zara ya nufe kofa ta saƙo na musamman a matsayin gargaɗi wanda buwa ya rufe kofa ta annabta dawa bi muhammadin nabihi sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad ira da amincin allah su tabbata a gare shi da shi ne allah ya rufe kaga yanzu kafin manzo allah allah ya rufe ko bai rufe ba hmm? bai rufe ba ko ya rufe bai rufe to amma muna cewa alkhati abun nan wane ne liman angulika to me ya rufe me ya rufe alfatihu liman angulika wanda ya buɗe abin da aka rufe sun ya aka rufe ka tambaye shi ne aka rufe to abin da aka rufe in kuma akwai abin da aka rufe to ya faɗa hmm? kan ga suka dako eh wai yana wai yana wai a tunaninsa wai yana yaban manzon Allah ne wai sai yake ce da manzan Allah wai shi a manzan Allah alfatih ne lima ugulika wai shi ya bude abin da aka rufe muka ce da ya rufe bayan manzan Allah ne aka rufe annabta da Allah ta'ala yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin shikenan amma kafin manzan Allah ai ba me aka rufe to يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya rufe kofa annabta kaf da manzon Allah sallallahu duk wani abu da yake da alaka da annabta babu shi duk wani abin da yake ka kamar isar da sako wannan alaka ce ta annabta ko aiki ne na annabta ko ba aiki ne na annabta ba sako daga Allah zuwa ga wani aiki ne na annabta ko ba na annabta ba ne yanzu idan ka ce akwai wani wanda ake mai wahayi bayan tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka sani manzancin manzan Allah kake jayayya da manzan Allah kai domin yana daga cikin lawazim na ka yadda babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda babu wata sabuwar shari'a ka yadda babu wani sabon sako in ban da wanda manzo Allah ya tafi bari akai amma yanzu in ka yadda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sako da aka aiko ma wani kowaye kuwa to ka sani kana jayayya da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kina an cire mutan an cire ga cikin masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin masoya manzon Allah domin yana jayayya da abin da manzon Allah kadai ya tarayya da shi dan shi kadai ne ya tarayya da shi ne shi kadai ne yake da kambu na khataman nabiyyin shi kuma ke annabawa in banda manzon Allah babu wani annabi wanda yake shine karshen annabawa ko ba kai ke ba amma sai zai zama khatimul awliya yake ne yanzu in khatimul awliya ne daga bayan shi babu wani waliyin Allah kenan eh mana ka khatimun nabiyyin daga bayan shi babu wani annabi to in kace khatimul awliya'i daga bayan shi babu wani wali to daga duk wani wanda ba shi ya biyo bayan shi to ja'iri ne kwarai kuwa tunda da an ce waliyi shine wani hada sharɗa guda biyu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ma'ana idan wancan ya zama shine khatimul awliya to bayan shi babu wani mai imani babu wani mai takawa sun ga wannan ya kafirtar da mutane sun gane ko ba su gane ba Allah ya tsare akan wannan ne Allah ta'ala ke cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kaziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya shay babu wani wanda yafi karfin zalunci yafi girma na zalunci mimman iftara ala Allah kaziban ga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ya kare take wa qala uhiya ilai yace an mun wahayi wannan ita ce karyar haka kawai ya tara mutane ya ce wai an mai wahayi Allah ya ce wa lam yuha ilai shay ba a mai wahayi komai ba karya yake wannan ya faru ko bai faru ba ya faru bayan tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru da yawa sun yi da'awa annabta bayan da bai shi wasu suna jin tsoro kada su ce su annabawa ne saboda ka sai suka ki cewa su annabawa ne amma suka lafta ma kansu abin da yake kayan annabawa sun ce ana musu wahayi sun ce suna da sakon da annabi bai kai matsayin a bashi ba su aka ba domin haka suka raba darajar sun ce daraja mafi ɗaukaka ita ce darajar wani daga ita sai tawa sai annabta daga ita sai ta manzanci kun ga sun juya abin sama kun bayanci wannan da ke ko shi za su ce yi sun fi annabawa yi sun fi manzanni an ke musu tambaya sun ce ai Allah ta'ala ya ce yana ba mu labarin khidir a labarin khidir ko jada abdan min ibadihi ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma ai wannan bawan ai wali ne shi kuma wali annabi Musa ya yi karatu a wurin shi yake ce hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda saboda shi wannan abdan wali ne shi kuma annabi Musa annabin Allah ne yanzu annabi ya yi karatu ruwa wurin wali yanzu equal to me kenan eh wali ya fi annabi su sun manta cewa duk annabi wali ne tunda dama sharuɗa na wali ne su ne Allah jina amanu wa ta yatakun yanzu annabi wali ne ko wali ne annabi wali ne to shi shi annabi Musa wali ne kuma annabi ne kuma manzo ne kuma yana cikin ulul azmi minar rusuli wannan idan mun yadda wancan wali ne kenan ba annabi bane idan mun yadda cewa wancan bawa ne ba annabi bane kuma zan ce mafi inganci wancan annabi ne فوجد عبدا من عبادنا آتيناه min ladina ilma annabi ne me dalilin cewa annabi ne saboda kai ya ce wa ma fa'altuhu an amri duk abin da kaga na aikata din nan kama daga kashe wannan yaro da abin nan huda jirgin ruwa da ta da waccan katanga da na yi duk gaba ɗaya wa ma fa'altuhu an amri ban aikata shi ba dan radin kaina ma'ana sashi kenan aka ko ba sashi aka yi ba sashi kenan aka yi mana wahayin Allah mai kamar yadda shi yake annabi shi annabi Musa alaihi salatu yake salam yake annabi manzo shi ma wannan annabi ne ya dake ke tambaya yanzu ya halatta kenan a samu annabawa biyu lokaci guda eh an samu ma gashi ga annabi Musa ga annabi Harun ga annabi Ibrahim ga annabi Lut ta amana lahu Lut eh ga annabi ga annabi yaqub ga annabi yusuf saboda su suna da wasu mukamai waɗanda suke waɗannan mukaman mutum ɗaya ne ke da shi a faɗin duniya shi ke lura da harkokin duniya a cikin waɗannan na ƙudubi da autadu da amjadu da sauransu an gano wannan da kyau ko wani ma kwanaki shekaru ya ba ya zo yaron bare kuma ya ce suna bauta a ƙarƙashin ruwa faj'alahu akhirul mursalin sai Allah ta'ala ya sanya wannan manzo mai daraja ya zama shine karshen manzali domin ba karama falala bace turo shi laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan wallahi ba karama falala bace ba karama ni'ima bace turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta cika da jahilci da kafirci da duhu da duk wani irin abu za ta iya siffanta da sunan zalunci duniya ta ci daga da ce Allah ta'ala ya turo shi ce alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur Allahu abun nan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا يتأصاب النار من فيها خالدون شو رمز الله بقرا فلا لا ce. bashiran wa nazira wannan annabi ya zama bashir mai gargadi mai kwadaitawa ne mai bushara ne wa naziran kuma mai gargadi kun ga abin da muka ambata kenan dan su ko wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa da'iyan ila Allah kuma babban mai da'awa ne zuwa ga Allah ta'ala haka ake so da'awa ka ta kasance kar ka taba yin da'awa zuwa ga zatinka kar ka taba da'awa zuwa ga malaminka kada ka taba da'awa zuwa ga kungiyarka in kai wannan ka sake layi ka tabi kai da awaka zuwa ga Allah ta'ala shi kadai qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ni za ahli sunna kenan kullun suna hada bawan Allah ne dawa da Allah kawai ka kulla alaka da kita kai su ba su sanya kansu su zama wasu da tsari ba sai roba za ka fahimci Allah ba sai ka ba ta hanyar su an gano wannan da kyau kuma wannan ita ce da'awar take buɗaɗɗiyar da'awa ka hada bawan Allah da Allah ka nuna mashi abin da Allah yake so da abin da Allah ta'ala baya so wannan ita ce ingantacciyar da'awa tatacciyar da'awa wa da'iyan ila Allah manzon Allah manzo ne mai kira zuwa ga Allah bai ce zuwa ga karan kanshi ba bai ce zuwa ga al'umma shi ba bai ce zuwa ga kabila shi ba duk wanda yi wannan yayi masail jahiliya Allah ta khalawa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ali al jahiliya duk da awa karka kuskura kai da'awa zuwa ga kungiyarka ko zuwa ga kabilarka ko zuwa ga zatin kanka ka haɗa mutane idan mutane suka fahimci irin gatin da kai musu na ka haɗa su da Allah sai su zo su girmama ka amma wallahi a duk lokacin da mutane suka fahimci dojo-ludo dodo kake musu so kake ka kira su zuwa ga zatin kanka sai daga baya suka fahimci abin da yake gaskiya za ka zama kai ne ajin farko na maƙiyansu ko ba kai ba Allah ya sauke wasirajan kuma ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fitila ne muniran mai hasken gaske sallallahu alaihi wasallam dubi irin hasken da hasken ya tashi sai ya jira a tsakiyar duniya da Allah ta'ala ya tashi turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai turo ya tsakiyar duniya saboda saboda me yanzu a abin nan a geografiyance idan ka ce da duk inda ruwa yake ka bar cikin kasa kawai in ka duba za ka ga Ka'aba ya ce tsakiyar duniya an gano wannan saboda haka sai da awar ta zama ta buga ko ina da ina gabar da yamma kudu da arewa kun fahimci wannan ko domin duk abin da yake a tsakiya to in ya tashi kadawa za ka babu wani bangaren da zai iya fin wani bangare sosai da sosai kisa kuma da awon manzan Allah take budewa da ya ayyuhan kuma kamar da bayani zai zo nan gaban karam wa anzala alaihi kitabahu alhakim Allah ta'ala ya saukowa da annabin shi annabin tsira sallallahu alaihi wasallam kitabahu alhakim littafinsa mai cike da hukunce hukunci mai cike da hikima Allah ta'ala yana cewa wa muhaiminan alayhi wa anzalna ilayka maka da littafi bil haqqi da gaskiya wannan littafi kenan alqur'ani musaddiqan lima bayna shi wannan littafi na alqur'ani yana gaskata littafan da suka zo kafin wa muhaiminan kuma shi littafin alkur'ani mai hukunci ne a kansu littafin alkur'ani ya shafa hukuncinsu malaman tafsira da suka fasara an gano wannan littafin alkur'ani ya shafe duk abin da ke cikin littafin a taura duk abin da ke cikin littafin injila duk abin da ke cikin littafin zabura da kuke sayarwa zabura ta annabi da mai kula ke ko ba kai ke ba saboda haka wani wani dubganci ne wani sakin layi ne kuma wai ga mutum ya dauko su gora yana karanta Allah kuwa eh ana karanta ko eh har yanzu mai aiki har yanzu amma ba makarantu na halin sunna ba zabura wai ta dauda ne kula ce ba ka ki cewa darul umma kuke sai musu eh Ko ya ce ba sa ba an gane wannan da kyau babu wani littafi da za a ɗauko wa'ai wa mutane wa'azi da shi in ba qur'ani ba Allah ta'ala yake wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id to amma ya zai mutum ya ɗauko zabura to yanzu kana kana shakku kenan akan fadan Allah ta'ala wa muhaiminan ali ya saukar da littafin qur'ani shi littafin qur'ani yana gaskata dukkan littafan bai kare ta su ba jumlatan kuma yana hukunci a kansu ya share abin da ke cikin su kai kuma yanzu ka haɗa ko kana karanta ko kana karanta ne wani ma haɗa har a suke karanta <laughs> wa an anzala alayhi al hakim Allah ta'ala ya sauko mashi da littafin su al-hakim littafin da Allah ta'ala ya saukowa manzon Allah manzon tsira annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم وشرح به دينه القويم الله تعالى شرح به يبيان دشي دشيوا دشي من الله وشرح به الله تعالى يبيان الدين سد من الله صلى الله عليه وسلم شين الدين القويم إن كان تتسعي الدين وبنجي الله تعالى ya turo manzon Allah manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama ana mai bayanin abin da addinin ya kunsa ya saukar da littafi da Allah ta'ala ya sauko da littafin sai ya haɗo littafin da manzon shi domin shi ya yi fassarar littafin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kashi wa la'allahum yatafakkarun babu yadda za ka fahimci littafin da Allah ta'ala ya saukarwa da annabi shi sai ka bi ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai ayoyin ma da ba ma zai taɓa yiwuwa bane kawai kaulan wahidan ba zai iya yiwuwa ba tun nan yanzu ka ɗauki me abu na biyu bayan la ilaha illallah sallah in gaba sallah a qur'ani za ka ta maimaita wa qimus salata wa atuz zakat ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun abin da zaka iya karawa na wani bangare na lokacin ka aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura to yanzu wannan salloli ake yi adadin salloli na ake da su kowace sallah adadin rakoyi ake nawa ake mata kaga wannan tun daga fatiha har nasu babu su babu yadda za ka fahimci wannan sai ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gobe haka ba to kawo su qur'ani ne ai bai da nawa bai da kitabullah ko ba haka ke ba haka ne zaka dinga samun matsaloli masu tarin yawa akwai wanda suke sanannun mutane ne yan tasbi ne wanda yake su suke ganin ba ruwansu da alqur'ani na ce da wani Allah ta'ala yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shahara fi kitabillah yau ma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum na farko dai Allah ta'ala ya ce watanni goma sha biyu ne na ce kawo musu ko ba kai ba watanni goma sha biyu ne ya kawo su da kai da kace al-muharram da shi da yake januwari duk ɗaya ne eh mana tunda bawon aka faɗa qur'ani kaga yanzu in ya lissafa maka al-muharram daga al-muharram zuwa zulqa'ada kai kuma ka lissafa daga januwari zuwa zuwa disamba shi ba shi da ayat da zai ce shi ne daidai ko yana da ita in yana da ita bismillah qur'ani ne ya zaki a za kawai kun fahimci wannan da ke ko na ce mai wannan turba da yake yi kai turba ce ba ingantacciya ba turba ce ɓatacciyar turba ba shiga za a cikin qur'ani gaba ɗaya babu sunan watannin nan kuma Allah ta'ala ya ce abin nan bin arba'atul hurum a cikin su akwai watanni hudu masu alfarma to na yafe ma waɗancan nan bayyana mun hudu masu alfarma babu Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat aiki hajji watanni ne sanannu waɗanne ne ya faɗe su babu kun fahimci wannan da ke saboda haka harka ta tafi ne ko kala kato ko ma dai wane ne tabbataddiyar hanya ce tana daga cikin hanyoyi da suka yi nesa da littafin Allah kun fahimci wannan da ke ko suna daga cikin hanyoyi da sun yi nesa da cikin da littafin Allah har in ma akwai kwara kwara kwara da yan da kuna muke tare da su kwarai kuwa sosai da sosai kwara su sosai da na ce magana yan tafi ne ko yan shi'a ai ba za ka taɓa hada da su ba ba za ka taba hada dan shi'a da dan kasine da dan dari ba za ka taba hada ba kun gane ba kai zalunci a kan wannan wani shahar ramadan sun labi wanzu labi al-qur'an wa dalil nasi wa bayna nasi min al-jawab barka eh, ya ce ya samu bai guda daya yanzu zai samu guda guda goma sha daya kenan ko shi dai alhajju ba a ce da shi alhajju ba a ce suna aikin hajji suna wata ba ne aikin hajji watanni ne da ake yin sha ba sai na maimaita irin sun da muka yi ba lokacin da muke karatun hadiya wanda suke na lalle sirri su mun dogon magana sosai da sosai akan wannan wannan ba ta kira kida ce haka za ga suna kokarin bankar ayoyi in banda bankar ayoyi za ka tambayi mutum ya kawo maka sallah rakoyin azhar da la'azar da magariba da asubahi da wace kuma دايشا سيت الله يتي الحمد لله فاطر السماوات والارض جائل الملائكة رسلا ولي اجنحة مصنع ويسول يركوا يا صلاة ركع زيجنا وصلاس ركع أبوكنا ثم صلاس مغربة كنا ثم جيت وربع ثم ركوا إمي ركوا إن أزار كونا لأكر كونا إشاء ركوا مصورا بابو سولي kun gane wannan ku saboda ka tambayi ɗiyar hanyar su da su da kai kama hujja da wannan suka ce ita ce dalilin dalilin rakwai salloli da su da suka kama hujja da abin nan a kan maulidi duk tafiya su daya wai zai bi kira kalki ma ya sha wai na fila na fila kuma ya zai bi kira kalki ma to malamai ba wai ana taɓa magana mun sha maimaitawa za a taɓa magana da dancin zarafin mutum ko dancin ko dan aibanta za ta lamba ba shine a gaban mu ba abin da yake daidai shine aqida da mutum yake a kai lalle la wajibi ne ka bayyana wa mutane ingantacciya ce ko ba ingantacciya ba ce wannan kuwan ta kama da kiran suna duk ya halatta ka kira suna dan Allah ta'ala ya ce kazzaba qawm kazzabat qawm nuhin mursalin ya kira adawa kazzabat adu lil mursalin kun fahimci wannan ko saboda a ce in ya gama a kira suna halatta a kira suna Allah ta'ala ya kira su fir'auna ga sunan a kabir mujribiha liyan kurufiha kenan amma karka taba jin wai manufa ita ce aibansa za ta ko kiran ko ai ba mutuncin shi ko wani abu dole ne a mutane bayanin akida da ita kai akida ce batacciya akida ce ba ta da asali gurbatacciyar akida ce wata akidar yahudawa ne suka kwanta suke kwancinta suka kyankasa da ita kamar shi'anci bambancin shi'anci da yahudanci kaɗan ne kamar ɗari kai abin da sufanci bambancin sufanci da kiristanci kaɗan ne ƙwarai kuwa ba haka ne yadda suke bikin kirkimeti haka suke bikin maulidi ba gani da ba bambanci in akwai shi kaɗan ne don wannan shine rububaniyanci da Allah ta'ala yake cewa wa rububaniyata ne da uwa ma ka tabna ha alaihim illa bi ghairi Allah kuma rawa hatta riayatiha kuma kamar yadda Allah ta'ala yake kirista sun dan fi dama dama akan yahudawa da da mushrikai da yace la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawadda sama biya da Rika sufanci da yawa ko ba kai ke ba kafin ka samu bai hude ɗaya dai ya bar yahudanci ka samu nasara yan mishin da yawa sun da kiristanci ko ba kai ke ba ta haka za ka ga alaƙa da ke tsakaninsu alaƙa ce ta dan juma da dan jumai sosai da sosai shi'anci yahudanci kiristanci sufanci wadannan wa da kani ne haka suke ta abubuwan su Allah ya so yake a wanda ka kallaci abu sosai da sosai yi mai kallo dirasa ta ilimi za ka fahimci wannan na maimaita muku wacce daura da muke wacce maulidin wata maulidin da ya kasance ina mutu ina kasana da aka tashi fantamawa ranar da za a zagaye maulidi soja aka je aka aro gangana. da aka kada aka kada sai aka ga ba a samu kwararren makaɗi ba sai aka sake komawa cocin aka aro wanda zai buga bujudala to me za ka ce manci me za ka ce ba bambanci tsakani kun bai wannan ko abun mamaki ma abin kai kwanakin kwanan da suke wani biki kai gama kwanan nan good friday da easter monday aka tambayi wata kafa yada labarai ta tambayi wani fasto a inugu dangane da wannan biki da suke yi wato abin da zai abu wannan abin da zai daure ma kai shine fasta yake cewa manzanni bu su yi wannan ba eh ɗaya nan shi yesu almasihu bai yi ba biyu kenan sahabban shi ba su yi ba sahabban sahabban shi ba su yi ba asali ma shi bai san shi aka fara ba amma mana bambancin su da mutanen mu shi yanzu ya san ba a yi ba saboda ka yana fantamawa ya yadda iya matsayin bidiya ce addini to amma mutanen mu dole sai an da ayoyi na alkur'ani an ce sun yi magana akan maulidi kuma haka yake ba shi yana yi bai ce a wata aya a bible ba ko wani abu a'a ya yi daidai duk baski ba shi amma yana yi to yanzu da za su yadda kawai dai bangaren hada-hada su ne maulidi su maulidin su amma ba addini ba ne su ma ba su ce akwai shi a qur'ani ba a ga akwai dan dama-dama ni zai nuna masu akwai dan dama-dama manya-manyan ba sa yin maulidin a watan maulidin wasu suna yi ne a watan safar saboda su maza su gama nasu saboda in mutum maulidin ya zo yau suna wajen gari gobe suna fantamawa ran da za su yi nasu kuma kasuwa za ta ɗallafa shi sa sai maza su yi nasu ko kuma su ɗaga sai a wajen watan za su yi nasu maulidin sauran suna ta bi saboda kakansu ke ta yanke daga sai ka ajiye kuɗi ga ma'azin maulidin naka ko kuma da ba wani shehi da kuke maulidinsa to ga da ba za ta zai maulidin ba ga mamudin ka taba jin zai maulidin abubakar siddiq ka taba jin yi na umar ko na usman ko na ali ba kwa yi yi za to su kuma suna yin na shi su yi za dole su makale da da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin na shi shehunan nasu ya samu sauki Allah ya kiyaye وهذا به الصراط المستقيم الله تعالى shirya da mutane zuwa ga ta sanadiyar annabi sallallahu zuwa ga tafarki al-mustaqim ingantaccen tafarki mana duk wata shiriya da zaka samu in ba wacce manzon Allah ya zo da ita ba to ka sani batacciyar shiriya ce da Allah ta'ala yana cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim duk abin da mutum yake a kai in dai ba manzon Allah ne ita shi ba ba manzon Allah ne ya zo da shi ba to ya san batacciyar tafarki yake yake a kai za mu tsallaka zuwa gaba ta goma sha biyar wa annas sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man yamut kama badahum ya'udun aqida ta goma sha biyar wace yake zama wajibi mutum ya rike wa anna sa'ata atiyatu la riba fiha kuma lalle tashin alkiyama lokaci ne da yake nan na zuwa babu kokonto a ciki babu shakku akan za a tashi ko ba za a tashi ba za a tashi Allah ta'ala ce za'ama alladhina kafaru Allah yub'athu wa anna Allah yab'athu man yamut Allah ta'ala zai tayar da dukkan wanda ya mutu kama ba za a mu yaudun kamar yadda Allah ya fara halittar su haka za su dawo Allah ta'ala da ya fara halittar mu ya halicce mu ne gaba ɗaya haka ko kuma ɗaya ɗaya ya halicce mu hmm? waye na farko annabi adam sai wa sai hawa haka ɗaya ɗaya kuma zala ne farko ne na farko shi ne na ƙarfe? to to yanzu yana gaba muku yana bayan mu eh kuma ya riga ya mutu Allah ta to malaiki cewa kama ya ya'udun kamar yadda Allah ya fara halittar su haka za su dawo to yanzu yanzu gaba ɗaya za a mutu ko kuma ɗaya ɗaya za a mutu ka ga yadda da Allah ta'ala ya ce mu ɗaya ɗaya ɗaya haka ake komawa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to ka ranar tashi alkiyama duk wani mutu yanzu ba wai yana alkiyama bane ana a'a yana barzakh kun fahimci wannan ko shi kuma barzakh wani wuri ne an bar duniya ba a karasa lahira ba Allah ta'ala yake cewa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun saboda ka sai an taru a barzakh gaba daya sannan ranar tashi alkiyama kuma ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها الله تعالى ما نأتي سوى أن الساعة أتي تلارب فيها للي القيامة تنانا نزوى بابك كنت وأن الله يبقى من يموت الله تعالى ذي تاير بك من يموت ماذا دليل أكون الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث man fil qubur malam kuma yace man yamut malam yace wa anna Allah ya ba'athu man yamut Allah ta'ala yace wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur suna cin karo gaba cin karo Allah ta'ala yace man man fil qubur wanda ke cikin kabarruka to wanda baya cikin kabari fa kura ce ta cinye shi to menene alqabar ma huwa alqabru kai da eh ma huwa ramin da ake a sa mutum sun ce alqabaru ma alaihi insan ba da mutu duk halin da mutum ya samu kanshi bayan ya mutu wannan shine kabari kun fahimci wannan ko kuma Allah ta'ala yana cewa aka sumu billahi jihada aymanihim la abana la yab'athu Allahu man yamut jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut kun ga sai suka yi shi ya ta adiri da manya yamut saboda manya yamut a am wanda ya mutu sawawan ya mutu an binne ya mutu ya kone ya mutu a jirgi kura ta cinye shi duk manya mutu ne duk Allah ta'ala zai tashe su gaba su a farfajiyan tashin alkiyama Allah ya ce bala wa'adan alaina ubangiji Allah ta'ala ya bayyana cewar zai tashi mutane da yawa zai tashi mutane tabdin sura na tashi alkiyama ya buga misali a nan kurkusa Allah ta'ala ya bayyana mana a wurare guda nawa cewar ma an mutu an dawo waɗanda suke shakku kan mutuwa za a mutu ko ba za a mutu ba in an mutu za a dawo ko ba za a dawo ba a nan kurkusa a suratul bakara Allah ta'ala ya bayyana mana a wurare masu tarin yawa cewar an mutu an dawo to da ga batun mutum ya samu kanshi cikin kokonto ba ta so ba Allah ta'ala yake cewa wai qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum masa mudi ne kenan na daya a cikin suratul baqara sai wuri na biyu katiru bani isra'il wanda banu isra'ilawa suka kashe suka zo suna ta kokonto waye kashe shi wai suka taltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qulna duribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum taqilun aga Allah ta'ala ya zai shi wuri na nawa kuma na uku alam tara ila allazi alam tara ila allazina kharaju min diyarihim وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا سم fita ne daga garin saboda tsoron mutuwa annoba ta sai suka ɗiba kayan su gaba suka gudun annoba lahum Allahu mutu Allah ya ce su mutu eh وليؤكو سيولي نهدو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كما لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتفنى وانظر إلى حمارك اكل رايد شيء اكل رايد raye الناشي كيف nashi ثم yushi zuha mun samu wuri nawa kenan hudu ko biyar hudu ko biyar biyar shi mutumin da jakin shi nawa kenan sai mu je ayat da ta biyo bayan wannan abin nan wasu kala ibrahimu rabbi arini kai tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqub arba'atan ilai al da fasurhunna ilayhi ثم جعل nuna كل جبل منهن جزءا ثم دهن na سعيا wani ya nuna an mutu an dawo tun a nan duniya saboda ga kuskure ne mutum ya ce wai idan an mutu ba za a dawo ba Allah ta'ala ki to mana yake cewa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyi alladhi anshaha awwal marra su Abu Jahal wanda ya je ɗebo radaddagaggiyar abin nan akuya ta mutu ta da radaddage ta zagwanye sai ya ɗebo wannan rago rago gashin ya zo ya da manzon Allah yanzu idan mun dawo haka ne za a tashe mu sai Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya manta da aka halice shi qal yace man yuhil idama wa hiya ramim waye zai rayar da kashi bayan ya zama radaddagagge bal yuhyi a anshaha awwala marra ci wanda zai rayar da ita shine wani ya kirkira halitta ta tun karan farko kun fahimci wannan da kirkiran abu da babu shi kwata kwata da in ya lalace a gyara wa nefi kirkira eh ya fi sauki kirkira kuma ya fi mai ya fi wala to wannan wani ya ɗauko ragowa ragowa ne yake kokonto alhali da babu shi kuma an yi shi mas'ala ta goma sha shida mustapha na haka magana daga hannu waɗannan wata aya oh, mana gashi Allah annabi Ibrahim ya yanka tsuntsaye guda hudu ya yanka su sun mutu ko su mutu ba an yanka su an fede su an cakuɗa gashin an cakuɗa naman an cakuɗa jinin an aka cakuɗa su gaba ɗaya sai aka yi tsibi tsibi tsibi guda hudu sun maɗaurin na sannan ka kira su ka ce zakara sai ya ga naman zakara gaba ɗaya yana fitowa daga kowane ɓangare ya zo ya haɗu ya tare ya tashi bayan kuma an yanka ka gane maganar ko ma'ana kaga bayan ya mutu ya dawo kenan tabbai tana da muhimmanci sosai da sosai bayan an kawo kuma sai ka ga wata alaka take da ita hisa yi tambaya مسألة قوم شاشرة وأن الله سبحانه وتعالى ضعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفها لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر الصائر إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخل فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته وأنا نقوم شابكم منها مش mun شابكم shiga na goma sha shida ne abin nan karshen ayar da muka karanta shi ne karshen matsala ta goma sha shida wa anna Allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle Allah ta'ala ba a ibadihi ibadi mu'minin ya ninka ya ninnin kama bayan shi mu'minai ya ninka musu alhassanat kyawawan ayyuka da suka yi wannan falala ce ta Allah ta'ala da imana falala ya turo mana manzo kuma Allah ta'ala ya sanya mu cikin fiyayyen manzo cikin annabi mafi daraja cikin shugaban annabawa Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin al'ummarsa kuma Allah ta'ala ya ninnin kama bayan sa mummunai alhasanat ma'ana idan mutum ya alhasana guda daya Allah ya ninnin kama yace man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha man dukkan wanda ya zo da alhasanat qala huwa ashru amsalha yana da kutan kutun wannan goma an gano wannan kun ga yanzu mun samu gaba da malam ya harara kenan ya amfani da ita wa safa lahum bi tawbati an kaba'iri as-sayyi'at wa safaha lahum bi tawba kuma Allah ta'ala ya yaye musu mai iyaye musu an kaba'iri as-sayyi'at ta sanadiyyar tuba Allah ta'ala yi musu alkabira wa ghafara lahum as-saghaira bi jitinabil kaba'ir Allah ta'ala iya yafe musu kananan zunubai a lokacin da suka nisanci manya-manyan zunubai waje alaman lam yatub min al-kaba'ir Allah ta'ala ya sanya dukkan mutumin da bai tuba ba daga manya-manyan laifuka sa'irin ila mashi'atihi Allah ya sanya shi karkashin ganin daman shi Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi da dai Allah baya yafe ma dukkan wani wanda ya shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yana yafi abin da bai kai shirka ba daga wanda ya gada dama ga wanda ya so ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda za zaka yafe kun ga anan malam ya ambata mana gabai kamar haka gaba ta farko ayyuka na alkhairi da mutum ya yi mumuni Allah ta'ala yana nunnun kamushi wannan ba kanawa falala ba ce mun fahimci wannan duk wani aiki da mutum ya yi hasana ce kuma Allah ta'ala yana ninka mishi man ja bil hasanati falawa khairun minha eh kace ne na ja ta suratul qasas ne qasas ko namli qasas ko namli qasas sai kuma ta wata muka ta da su ta na'am wannan kenan kuma da falala Allah ta'ala sai ya sanya dukkan wani wanda ya zo da mummunan abu kwaya ɗaya ɗayan za a bashi shi ita ba za a nuka mishi ba domin Allah ta'ala baya zalunta kowa amma balalaci ce in kai salati ɗaya ba ku goma in ka bada sadaka ya ninka maka in kai abu kaza ya duk wani falalaci ta Allah subhanahu wataala abu na biyu wasu faharawan bi tobati an kabairu sayyi'at Allah ta'ala iyaye musu manya-manyan laifukan su amma wannan da tuba sai su tuba kun gano wannan ma'ana alkabira tana buƙatar mutum ya tuba ma hiya alkabira an abdullahi eh? alkabira eh kaba'ir kenan to mai ce ce kaba'ir malamai suka cewa alkabira kullum ma'asiyatin min ju'ila laha haddun fi dukkan wani laifi da aka sanya mashi haddi a shari'a sunan shi kabira kun gano kamar me kenan kamar zina kamar shan giya sata duk sunan waɗannan duk waɗannan kabira ne kamar kisan kai kamar ƙazafi au Ado alaihi la'ana ko kuma aka yi mishi alkawari yi mishi ake wa wannan abin la'ana aka ce duk wanda ya aikata abu kaza Allah ya la'ance shi kamar saba ma iyaye kun gano wannan ko kun ga akwai la'ana a ciki la'ana Allahu man la'ana walidai kun ga yanzu wannan yana cikin alkabira sosai da sosai aw ghadabun ko kuma aka ce duk wanda ayi aka tabu kaza Allah yayi fushi da shi duk wanda yana amsa sunan me kabira aw nar ko kuma duk wanda ya aikata abu kaza Allah zai tsindima shi a wutar jahannama aw subutu amal ko kuma duk wanda ya aikata abu kaza aikin shi ya ruguje to duk wani abu da kaga an mishi yana da irin wannan karo din to ka san wannan kabira ne kun gano wannan to shi wannan kabirar sai mutum ya daga hannu ya roki Allah Allah ya fi mishi Allah ta'ala yana cewa tubu jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun sannan Allah ta'ala ya ce ya allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to wannan suna buƙatar tuba shi kuma tuba yana da sharadi wa shurutu tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umri wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'ati an kana mutalabbisan biha shi ne Allah ta'ala yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim kun ga akwai neman istighfari kenan kamar yadda firu zunuba abin nan fasta ga firu zunubihim walam yusru ala ma fa'alu mai alamu? to wannan shi ne abin da yake kabira wannan kuma abin da muka ambata shi yake bukatar sai an kawo tuba sai da tuba sharɗan tuba kuma guda uku ne abin da malamai suke karawa na hudu shi ne ya zamana mutum ya zalunci mutane idan mutum ya zalunci mutane to waɗannan abubuwan ba za su iya wadatarwa ba kaɗai nam ka taɓa rike ƙungiyar shugaban ɗalibai a makaranta daga cikin makarantu lokacin da kuke shugabanni sai kuka dinga cin kuɗin ƙungiya an gano nan da kyau ko rike mss ko rike wane ne wane ne wane ne ko ka ci kuɗin ɗalibai wannan kuɗi ne na ɗalibai ko ka tuba sai ka mayar an gano nan da kyau an turo ma abin nan karamar hukumar da kake wakilta kake shugabanta an turo an turo musu me ake kira abu allocation an turo musu allocation sai kai ba ba kere a kai ko ka tuba sai ka biya ko ka ɗibi malaman game din ka gaba ɗaya ka kai su hajji su nema maka gafara mutanen ka ba su yafe ba wallahi sai ka biya an gano wannan ko a matsayin na state ka ɗibi kuɗin mutane sai ka biya wannan tuba baya wadatar da shi sai ka dawo da shi ai abu mai sauki ka san account number na kungiyar da kuka ci kudin su saboda haka sai ka je kawai dai ka rubuta sunan ka sa kudi a ciki shikenan sai ka je banki mafi kusa ba ya za ce ga ka ba a lokacin da kake ko kuma gana ko ma dai me kake ciki kai? kana wakiltar jama'a aka ba su kudin su gashi ke musu aiki to wallahi sai ka biya wannan istighfari kadai baya baya kankare shi Allah ta'ala zai yafa nashi amma wannan haƙƙin mutane ne sai ka biya mutane shi wa alaikum salam ya kai ne kun ci kudin mutane ne ku bari sai karshen karatu ku bari sai karshen karatu wa ghafara lahum as-sagha'ira bi tinabil kaba'ir Allah ta'ala ya yafe ma al'umma as-sagha'ir kananan zunubai bijitinabil kaba'ir a lokacin da mutum ya nisanci alkabira wata maka ambata an gano wannan Allah ta'ala yana cewa in ta ji tanibu kaba'ira ma tun hauna an nukassir an kuma sayyi'atikum akwai zunuban da yake sukan waɗannan ayyuka na kwarai suna yafe su suna kankare su kun gane ko ko da baka ɗaga hannu ka ce ya Allah abu kaza da kai ba wata ma baka san ka aikata ba wata ire irin waɗannan ƙananan zunubai da ba sa ƙarƙashin waɗanda muka ambata waɗannan kyawawan ayyukanka suna kan gari musu Allah ta'ala ce innal hasanat yuzhibuna sayyi'at zalika zikira lizakirin annabi tsira da aminci Allah tabbata ga yana cewa wa atbi sayyi'at alhasana tamhuha saboda waɗannan kaga ba sai an musu istighfari ba nisanta ka da kaba'ir shi yake sawa Allah ta'ala ya kankare maka waɗannan zunubai ɗin waje alaman lam ya tun minal kaba'iri Allah ta'ala ya sanya dukkan mutumin da ke aikata kabira kuma bai tuba ba sa'iran ila mashi'ati tana ƙarƙashin ganin dama shi in Allah ta'ala ya ga dama ya yafe mashi, in ya ga dama ya gafarta mashi abin nan ya ga dama kuma ya azabtar da shi amma fa ta zamana wannan kabirar ba shirka ba shi. domin shirka Allah ba ya fita, ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai yafe wa a shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yafa duk abin da bai kai haka ba ga wanda ya so ga wanda ya ga dama saboda haka idan mutum ya aikata zunubi ya mutu yana da imani to aqida ta ahlus sunna ita ce ana roƙa mashi gafara an gano wannan da sharaɗin ba kafirci ba akan kafirci ya rasu ba domin idan akan kafirci ne babu tuno ka mishi gafara ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim an gano wannan amma in ba idan laifi ne ga cikin laifuffuka ana roƙon Allah ta'ala ana fata Allah ya yafe mishi kowa kuma yana karkashin mashi'arsa wannan ita ce ƙida ta ahlus sunna amma da wacce ba ta alu sunna ba ta suka duk wanda ya mutu akan kabira kawai dan wuta ne wuta balbal wa man aqabahu Allahu bi narihi duk gaba ta no kenan ta sha bakwai mun karanta da su wa man aqabahu Allahu bi narihi duk wanda Allah ta'ala ya azabtar da shi da wutarsa akhrajahu minha bi imanihi Allah ta'ala zai fitar da shi daga cikin wutar ta sanadiyar imanin shi fa'ada khalahu bihi jannata sai Allah ta'ala ya shigar da shi aljannarsa bayan ya fitar da shi daga ina daga wuta faman ya amal misqala dharratin khairan yara mala yake cewa ai Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya aikata khairan kowanne irin alheri yara misqala zarra gwargwadon nauyin zarra ya rahu zai gan shi duk wanda ya aikata zai gan shi wa yukhrijuhu min bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai fitar da shi daga cikin wuta ta sanadiyar ceton manzan Allah manzan tsira annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته cikin wanda manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya cece su daga cikin al'ummarsa da suke aikata manya manyan laifuffuka wannan na daga cikin aƙida ta ahlus sunna cewar masu shiga wuta sun kasu kashi biyu kashi na farko kafirai ne dukkan kafiran da suka shiga a wuta waɗannan khalidi ne ne mukhalladan fiha ɗan wuta ne har abada wa ala ra'asim ko munafiqun munafikai su ne kan gaba domin innal munafiqina fi darakil asfali minan nar ko fi darki duk ya halatta zai ya ci guda biyu ya ci mutawatira sai an zuba munafikai a ƙasa tukunna sannan sai a kawo mushrikai a zuba a sama kawo san ba za a kwaso na ƙasa ba sai an kwashe na na ina na sama to su na kwas saman ba za a kwashe su ba Allah ya tsare mu to sai bangare na biyu wanda suke usatul muwahhidin masu tauhidi ne suka yi laifi Allah ta'ala ya shigar da su wuta to waɗannan ana fata watan wata rana Allah ta'ala ya fitar da su saboda me waɗannan mutanen khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an sun yi aiki guda biyu akwai kyakkyawan aiki akwai mummunan aiki hankalin ku iwana yanzu idan ka ce in sun shiga wuta ba za su fita ba har abada alhali suna da kyakkyawan aiki ɗaya bisa ɗari ma'ana mummunan aikinsu nau nawa kenan 99 bisa ɗari to yanzu suna nema a sakan ka musu wannan kyakkyawan aikin kwaya ko ba su da haƙƙi a sakan ka musu da shi suna da haƙƙi to Allah ta'ala ce fa man ya'mal misqala zarra shi ko ɗaya bisa ɗari tafi misqala zarra nauyi an gano wannan da ke ko abin da yasa muka faɗaɗa wannan domin fahimci aƙida ta ahlus sunna akwai wani bawan Allah da nake da yake jingina kanshi da ahlus sunna a wannan lokacin kasa da wata uku yake cewa ai duk mutumin da ya shiga wuta musulmi ne ko kafiri in ya shiga ba zai fita ba mace ahalus sunna ne ko aka ce wai ahalus sunna ne kaga bai karanta aqida ta ahalus sunna din ba aqida ta ahalus sunna wa qul yukhrijallahu al-azim bi fadlihi min an-nari adsada min al famit tarahu ala an-nahari fil firdausi tahya bi ma'ihi ka habbi hamil as-sayli ilja ya tafahu wanda take aqida ta ahlus sunna ka gane wannan da kyau ko sannan kuma abin da muka ambata da su yanzu idan ka ce in ya shiga wuta ba zai tabbata ba kuma gashi yana bin kaji yana bin haƙƙinsa na ɗaya bisa ɗari da yi saboda ya isa farfajiyar alkiyama da me da imani miskala zarra yana da imani ko ya kuma yana da neman a sagan kamshi da wani imanin to ina ga mutumin da yake yana da alkhairi ashirin bisa ɗari abin nan laifi tamanin bisa ɗari wani 50-50 aka yi an gano wannan da kyau ko so ka kira ta alu sunna mummune musulmai da suka shiga wuta wata wata rana ana fata Allah ta'ala ya fi musu zan karanta mana hadisi ɗaya ko biyu da ke cikin hadisan bukhari da muslim Mashi Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa yudkhilullahu ahlal jannati aljanna ahlal jannati aljanna Allah ta'ala zai shigar da ƴan aljanna aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su yudkhilu man yasha'u bi rahmati Allah zai shigar da waɗanda yake so da rahamarsa ko a kowanne yake ganin aikin shi ne kadai zai shigar da shi aljanna eh wa yi dukilu ahalan narin Allah ta'ala zai shigar da yan wuce wuta sun mai kul sai Allah ta'ala ya ce unzuru man wajattum fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman fa akhrijuh ku kallaci yan wutan nan da aka sanya su a wuta man wajattum fi qalbihi duk wanda kuka samu a zuciyar shi akwai mithqala habba wanda an samu nauyi na habba min khardal malamai sun ce habbatu khardal shine irin hayaki hayakin nan ko kore-kore da kake gani a lokacin bayan la'asar rana ta yi sun shunkuya za ta faɗi ga wata 'yar huda sai ga wani abu ziri rana na haska shi kana ga wani wani abu kamar kwaya-kwaya ko ba gani eh kana gani in ka kama zai kamu ba zai kamu ba to wannan shine habbatu khardal to nauyin shi wanda yake a duniya babu sikelin da zai iya auna nauyin shi Allah ta'ala yake ciya da mala'iku ku duba wanda ko samu a zuciyar shi akwai nauyin wannan abin na imani fa akhriju ku fitar da shi daga gidan aljanna daga gidan wuta jazakumullahu khaira ku fitar da shi daga gidan wuta imani ya zo ne yana tasiri kenan ko ba tasiri wannan ita ce tsantsa aqida ta ahlus sunna inda ke kan wannan gabar zamu dakata fa min minha sai a fitar da su daga ciki shumaman qad mutuhishu sai gan su ga sunan alhamdulillah sun zagonye fa yulqawna fi naril haya sai a ɗebe su a watsa su a cikin wani kogi da ake kiran shi narul haya alan nahar firfir dausi ta haya bima'ihi ka habbi hamili kamar yadda kasan an yi irin mamakon ruwan nan ruwa ya ɗebo komai ya yi ɗin nan ba haka yake tafiya ba kana gana akwai wani mai tsafta a ciki karan gado ne watsin ma ne waye haka za ka gan su ruwa ya kwaso to haka za ka samu wani an samu wani kuma ya yi? wani bulo ya yi ma wani yi ne ya mai shi kuma ana aka tsaye da shi wata wata rana sai ya ga sai ya ga me yake fitowa daga kan shi tsirrai ko rishar haka za ka ga fatar su kuma tana wani tohowa shine ne yake cewa ka haddi hamilin sani idan za a yasfahu saboda yana tafiya wata wata rana sai ga sun canza fata sun canza waɗannan hadisi musulun sai kira aljahannamiyun Allah ya tsare mu amma dai Allah ta'ala ya fitar da su bayan sun yi prison a cikin wuta Allah ya tsare mu prison ko na duniya ne Allah ka tsare al'ummar musulmi balle irin wannan aqida